يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na wannan littafi na wato ainihin littafin allah alkur'ani mai girma na bibiyar ra'ayoyinsa domin fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata na ramadan muna nan a cikin suratul araf inda insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan aya ta 146 mu tafi zuwa aya ta 148 kamar da muka saba kamun bayani akan ayoyin muka saurari karatun bakinsu daga bakin malam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يكتوى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq ma'anar sa'asrifu an ayati da sannu zan nesanta masu girman kai in hana su game da abin da ya shafi wato ayoyi na sakamakon kasancewarsu masu girman kai a ban ƙasa ba tare da cancanta ba ba tare da dacewar yin haka ba Allah ya ce to zan nesanta su in hana su game da fahimtar littafi na da dalilai na ƙudurata waɗanda suke tsayayyu ga kawunansu da kuma sassannin duniya da za su iya sa su fahimci gaskiya amma ya zamanto ba za su fahimce ta ba Allah yake cewa wa in yaraw ayatin la yu'minu biha inda za su ga kowace irin aya kowace irin mu'jiza da ke tabbatar da gaskiyar manzanni da aka turo ba fa za su wato yi imani da wannan aya ba ba za su gasgata abin da wannan aya ta nunar ba wa in yaraw rushdi la yattakhiduhu sabila kuma inda za su wato ainihin ga ko da za su sami hanya wacce take ta gaskiya ba za su rike ta hanyar bi ba wa in yarau sabilal ghayyi in kuma suka ga wato hanya wacce take ta bata yattakhiruhu sabila ita za su rika hanyar bi ita za su dauka hanyar da ta kamace su Allah subhanahu wata'ala yake cewa zalika wannan duk abu da suke kai na wato ainihin kasancewar Allah zai nesanta su daga fahimtar littafinsa da kuma kasancewar ba za su yi imani da dukkan ayar da suka gani ba da kasancewar suna riƙar wato hanyar da ba ta gaskiya ba ita ce hanyar bi su kuma ƙibin wacce take wato ta gaskiya ɗin bayan sun mai da wacce ba ta gaskiya ba hanyar bi Allah ya ce haka ta faru da su bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun karyata ayoyinmu wa kanu anha ghafilin kuma sun kasance su masu rabkana ne daga wato shiryuwa da ayoyi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq malamai suke cewa yanayin wannan gaba ta wannan aya mai cewa Allah subhanahu wata'ala zai nesanta ya hana waɗanda suke girman kai a ban ƙasa ba tare da dacewa da cancantar abin da suke na girman kan ba daga fahimtar littafinsa daga kuma fahimtar ayoyinsa da suka shafi mojizozi da yake aiko manzanni da su malamai suka ce kamar kwatankwacin faɗin Allah subhanahu wata'ala ne cikin suratul an'am aya ta ɗari da goma da Allah yake cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum muna wato juya zukatan ire-iren waɗannan bayi da kuma ganinsu zuciyar ba za ta kalli gaskiya ba ba za ta kudurce gaskiya ba haka idanuwan ma ba za su ga gaskiya su kama ba kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda a karan farko ba su zama masu ba da gaskiya da abin da Allah ya bukaci su ba da gaskiya da shi ba kamar yadda a karan farko ba su zama masu kallon gaskiya su yi aiki da abin da suka gani na gaskiya ba Allah yake cewa wa nazarahum fi tughyanihim ya'mahun kuma za mu basu a cikin wato ainihin shishiginsu da wuce gona da irin su suna bagauniya suna dimuwa ba sa samun wato hanyar da take ita ce ta billewa wasu daga cikin wani daga cikin magabata yake cewa duk wanda bai yi haƙurin ƙasƙancin koyon ilimi ba yanayin da ake samun kai na shiga takura da kunci da jin ba daɗi a hanyar neman ilimi na ɗan ƙanƙanin lokaci to zai wanzu tabbata a cikin wato anin ƙasƙancin jahilci har abada domin da Allah yake cewa sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq ba wani abu yasa waɗanda Allah ya ce zai nesanta su daga fahimtar littafinsa suka samu kansu a halin da suka samu kansu a ciki ba face girman kai ƙin karɓar gaskiya da wulaƙanta wanda suke ɗauke da gaskiyar wannan yasa Allah subhanahu wata'ala ya musu wannan azaba da horo na wato anin kauda zakatansu daga abin da ya shafi gaskiya to abin da ya ja musu girman kai girman kan nan ne ya hana su su karɓi gaskiyar da annabawa suka zo da ta girman kai ya hana su tsaya su koyi abin da manzanni suke koyar da bayi sai suke ganin cewar yaushe kuma za a ce kamar su sai tsaya suna koyon wani abu da wani zai zo da shi daga baya bayan da su suke sawa su suke hanawa yanzu kuma za su zo su zama su ma kamar kowa to wannan girman kan zai hana su koyi gaskiyar da Allah ya turo manzanni da ita wannan girman kan zai hana su ba da gaskiya da mu'jizozi da Allah wanzar a hannun manzanni to wannan girman kan zai jawo musu zama da jahilcin abin da Allah yake buƙatar bayi su yi iliminsa to shi ne malamai suke cewa duk wanda ya kasa haƙurin takurar da ake shiga ta neman ilimi na ɗan ƙanƙanin lokaci to kuwa zai samu kansa a cikin ƙasƙanci da wulaƙancin jahilci dindindin har abada a rayuwarsa sannan bayan haka an karɓo hadisi daga abi waqidil laifi Allah yadda da shi yake cewa haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wata rana yana zaune a masallacinsa da ke garin Madina a lokacin mutane na sahabbai suna tare da shi sai ga wasu mutane guda uku sun tunkaro masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ko da suka nufo masallacin biyu daga ciki sai suka wato ainihin kusanto sosai zuwa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikinsu kuma sai ya tafiyarsa ya bar guda biyu waɗannan guda biyu sai suka tsaya a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam a susu biyun ɗaya daga cikinsu sai ga ɗan wani wato guri wani ɗan saƙo da zai iya sakaɗawa ya zauna ya saurari abin da manzo yake faɗa kamar yadda kowane sahabi yake sauraro a wannan zagaye da suka yi su saurari manzo sai wato ya ɗan zauna a wannan guri da ya samu ɗayan daga cikinsu kuma su da suka rage sai ya koma daga baya ganin cewar babu guri a cikin wato rukunin jama'a da suke zagaye da manzo da zai sa kaɗa ya zauna kamar yadda wanda ya gabace shi ya sa kaɗa ya zauna sai ya ji nauyi ya ji kunya na ya matsa sai an maguri kuma ya ji kunyar ya kama hanya ya tafi iki sauraron abin da manzo zai faɗa sai dan na nemi guri sai ya rabi wannan rakaɓe wadda i sai tsaya ya saurari abin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kamar yadda wanda ya samu dan gurin da ya zauna kafinsa ya samu inda ya zauna shi ma ya saurari bayanan manzo ko da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gama bayanin da zai yi sai yake cewa da sahabbai bana ba ku labarin wasu mutum uku ba ice ɗaya daga cikinsu ya kawo kansa ga Allah akan kari Allah ya karɓe shi shine na gaba gaban wanda ya sami gurin da ya zauna a cikin rukunin sahabbai ya zauna ya saurari abin da manzo ya faɗa manzo ya ce amma ɗaya daga cikin mutum biyu shi kuma ya ji nauyi ya ji kunya sakamakon haka shi ma Allah ya ji kunyarsa shi ne wanda ya kasa tafiya kuma ya kasa matsawa sai an maguri ya ɗan rakaɓe a gefe saurari bayanan da manzo'i sai manzo ya ce amma ɗayan na ukunsu ya juya ya yi tafiyarsa kamar yadda ya juya haka Allah ya juya masa kaga ya kasa haƙurin zama da juriyar da zai da ganin cewar zai zama a raɓe kamar yadda wani ya raɓe shi yana ganin wannan ƙasƙanci ne gazawa ce kasawa ce tunda gurin ya cika ba inda zai zauna iwala shi ma bari ya tafiyarsa to wanda ya kasa haƙurin yin ilimi ya kasa takura da ake yi a harkar neman ilimi to zai ci gaba da zama da kaskancin jahilci har abada ba zai sami ilimin da ya kamata ya samu ba da shirya da zai samu ba saboda duk wanda ya ki bin hanyar shari'a ba zai samu shari'a ba wanda ya juya wa hanyar shari'a baya to zai je ya fuskanci bata batan da ba zai wato ainihin rabu da shi ba Allah ya kiyaye mu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaice shi Allah yake cewa wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha idan da za su ga kowace irin aya da za a gabatar gare su mu'jizar da Allah zai aiko wani manzo daga cikin manzanni da ita ya gabatar musu da wannan wato ainihin mu'jiza ba za su ba da gaskiya da wannan mu'jiza ba idan ma aya ce da aka saukar ta littafi daga cikin littafin da aka saukar ba za su ba da gaskiya da ita ba malamai suka ce wannan gaba cikin wannan aya kamar kwatankwacin faɗin Allah Su subhanahu wata'ala ne cikin suratu yunus aya ta 96 zuwa aya ta 97 Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun haƙiƙa wanda maganar ubangiji ta tabbata a kansu cewar su ba masu ba da gaskiya ba ne ba fa za su ba da gaskiya da duk abin da za ka gaya musu ba ba za su ba da gaskiya da duk abin da za ka gabatar musu na aya ba walau ja'at hum kullu ayatin ko da ku kowace irin aya za ta zo gare su hatta ya rahul azabal alim har sai sun kai ga ganin azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama a lokacin da koda sun yi imani imani ba zai musu rana ba Su da haka wannan ayoyi guda biyu su ma suna tabbatar da irin abin da gaba daga cikin gabobin ayar da muke magana akai take tabbatarwa na cewar wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha to haka yake innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun sannan bayan haka da Allah yake cewa wa iyarau sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila idan wato suka sami hanya ta shari'a suka ga hanya ta daidai ba za su riki wannan hanya madaidaiciya hanyar bi ba sai su wato ne sace ta malamai suka ce ma'ana abinda ake nufi a nan idan irin waɗannan bayi suka samu kansu ga su a inda gaskiya ta bayyana ga inda gaskiya ta fito fili ga abin da yake ne daidai to za su bar wannan daidan za su nisace shi ba za su kusance shi ba ba kuma za su riko da shi ba wannan shine su da halin da suke kai sannan da Allah ya ce wa iya rau sabilar sabilal ghayyi ta sabila idan kuma suka ga wato hanya wacce take taɓata hanyar a ke hanyar a hole hanyar a yi abin da aka ga ma a miƙe kafa Allah yake cewa ya takhiduhu sabila irin wannan hanyar ita za su riƙa a matsayin hanyar bi za su wato ji farin ciki su zaɓar wa kansu wannan hanya cewar yanzu suka ga abin yi ba za su wato ainihin dawo da baya ba sai da su ci gaba da kutsawa wannan abu da suka yi Allah subhanahu wata'ala yake bayani akan cewar sun cuci kawunan su sakamakon sun zaɓa wa kansu irin wannan hanya ita ce hanya bi da haka yace ce zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin haka ya faru da su ne saboda tun farko sun karyata ayoyinmu ba su ba da gaskiya da su ba shi yasa daga baya duk ayar da za ta zo suna nan akan halin su na farko na karyata ta ba za su ba da gaskiya da ita ba sannan kuma sun kasance masu rafkana daga ayoyin Allah subhanahu wata'ala ma'ana da Allah yake cewa zalika abin da ya faru da su ya faru da su ne malamai suka ce abin da ake nufi karkatarwar da Allah ya yi musu da nesanta su da kuma hana su fahimtar littafinsa daga cikin littafin da ya saukar ko fahimtar ayoyi da yake wanzarwa na mu'ujizozi a hannun manzanni ya faru da su ne sakamakon ƙaryata ayoyi mai ƙaryata ayoyi bijirewa ayoyin yake da nuna girman kai na cewar su waɗannan ayoyin ba abin ya karɓa ba ne shi yana ga ya wuce i karɓi wannan abu ya fi ƙarfin tsaya ina wannan abu ta wannan girman kai ne kamar yadda kuma a farkon ayar Allah ce su asrifu an ayatiyar ladina ya takabbaruna masu girman kai su ne marasa karɓar gaskiya da wulaƙanta wanda suke kan gaskiya ɗin to wannan abin shi ya jawo musu suka samu kansu a halin suka samu kansu a ciki na Allah ya musu uquba da ƙin fahimtar ayoyinsa da kuma kin risana musu da ƙin yin imani da su sannan bayan haka rafkanar da suke da biris da ayoyin Allah shi ya jefa su cikin halin suka jefa kansu a ciki saboda haka za su rayu suna da jahilcin abin da yake na gaskiya suna da kuma wato anin wayewa da gogewa na abin da yake bata don shi suka zaɓa wa kansu su yi Allah ya kiyaye sai abin da wannan aya take koyar malamai suke cewa wannan aya ta ne mana bayanin tsari daga cikin tsarukan Allah subhanahu wata'ala na hana mai girman kai fahimtar gaskiya na nesanta mai girman kai daga hanyar da take ta daidai wannan tsari ne na ubangiji subhanahu wata'ala yake mu'amalantar bayan da suka ɗauki rigar girman kai suka rataya kansu za su rika jin cewar su ba kowa zai gaya musu magana su karɓa ba ba a gurin kowa za su ji abu su ɗauka ba to kuma shi ubangiji zai iya bayar da shari'arsa a hannun wanda suke gani wulakantacce ba kowa ba wannan girman kan sai ya hana su su kaddara mai wannan gaskiyar wannan girman kan ya hana su su karɓi wannan gaskiyar su tsarin ubangiji wanda duk ya wa kansa irin wannan tsarin to shi kuma ubangiji ba zai fashi ya fahimci littafinsa daga cikin littafin da ya saukar ba ba zai bashi ya risana ga wanda yake ɗauke da gaskiya ba Allah ya mu da girman kai bayan haka malamai suke cewa jahilta addinin Allah da dokokinsa shine tushe shine ummul aba'id na kasancewar bawa akan halaka domin Allah ga mana su ma zalika bi annahum kadzabu bi ayatin wa kanu anha ghafili rabkanar da suka yi gabarin ayoyin Allah da jahiltar ayon Allah saboda sun ƙi ba da gaskiya da su bare su mai da kai da hankali a game da su su fahimce su su gane su to wanda duk jahilci addinin Allah da dokokinsa zai rayu yana halakakke abin halakarwa sannan kuma wannan aya na sanar da mu cewa duk mutumin da ya mai da ayoyin Allah ya ƙi ɗaukansu da muhimmanci ya dauke su a wulakanci a rene to shi ake cewa ghafil rafkananne wanda yake wato ainihin mara shin shiriya wanda yake taɓaɓe Allah ya kiyaye mu ba haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yunzauna illa ma kanu ya'malun Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayani akan waɗanda suke ƙaryata ayoyinsa yace na kazzabu bi ayatina haƙiƙa waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wa liqa'il kuma suka ƙaryata haɗuwa da ubangiji a ranar alkiyama bayan ya tashi bayi don ya yi sakayya a tsakankaninsu kan abin da suka aikata to wanda ya rayu a irin wannan zibi na yana ƙaryata ayoyin Allah yana ƙaryata haɗuwa da Allah a ranar lahira Allah ya ce habitat a'maluhum ayyukansu sun lalace sun rushe sun ruguje hal yujzauna illa ma kanu ya'malun ba a saka musu da komai face sai abin da suka kasance suna aikatawa ba a saka musu da komai a ranar alkiyama face abin da suka kasance suna aikatawa a nan duniya a kansa za a yi musu sakayya saboda haka za su ga sakayyar abin da suka yi na ƙin ban Allah subhanahu wata'ala da ƙaryata ayoyinsa wanda ita ce dawama a cikin wuta Allah ya kiyaye bayan wannan ma'ana a takaice ta wannan aya malamai na bayani ta salo mai faɗi game da wannan aya sukan ce da Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum wanda suka ƙaryata ayoyinmu kuma suka karyata haduwa da Allah rana alkiyama don yin sakayya game da ayyukan bayi ayyukansu sun ruguje sun lalace a nan bayani Allah subhanahu wata'ala iki na cewar wanda bai ba da gaskiya da ayoyinsa ba wanda bai ba da gaskiya da tashin da zai wa bayi ranar alkiyama ba bai yadda akwai sakayya da Allah zai yi a ranar sakamako ba ya tabbata a kan haka har Allah ya karɓi rayuwarsa ya mutu yana kan wannan tsari da yake kai da wannan salo da yake kai to aikinsa da iga baki ɗaya ya rushe ya lalace duk wani abu da yake ganin zai iya mora na aikin kirki ba zai masa rana ba ba zai masa amfani ba saboda aikin da i ya yi shi ba akan tushen da Allah yake karɓa ayyukan bayi ba shi ubangiji yana karɓa ayyukan bayi idan suka zama suna da imani da shi saboda haka to sai su yi aiki na ƙwarai ya karɓa amma idan bawa ya rasa imani da ayoyin Allah subhanahu wata'ala da su suke sa ka san waye Allah kai imani da shi idan bawa ya rasa yadda da ranar sakamako yake jin cewa yana da ja akan tashin alkiyama ko sakayyar da Allah zai yi ya tabbata akan wannan hammutuwa to duk abin da ya aikata a duniya dukkan abin da nagartarsa a banza ba zai masa amfani ba saboda haka shi sa Allah yake cewa habitat a'maluhum ayyukan su wato ainihin sun lalace saboda rasa sharadin imani da sai da shi Allah yake karbar nagartaccen aiki wanda sai da gazgatawa da ranar sakamako Allah yake karbar wato ayyukan bawa saboda da zarar ka karyata ba da gaskiya da ayoyin Allah da za su saka fahimci ya Allah kai imani da shi ka rasa imani da Allah da zarar ka karyata ranar sakamako da Allah zai yi sakayya a tsakankanin bayi to ka rasa imani da ɗaya daga cikin ginshikan imani guda shida ne ba da gaskiya da ranar sakamako saboda baka yarda da Allah zai yi wannan sakayya ba to duk sanda aka samu bawa a irin wannan tsari har mutuwa ta zo masa yana kan haka aikinsa da idikkensa anan duniya rusasshe ne ba zai masa amfani ba zai masa rana ba saboda idan bawa yana so ya ci gajiyar aikinsa sai ya zama mai imani da Allah subhanahu wata'ala kuma ya aikata aiki na gari daidai da koyarwar manzanni kamar da Allah yake bukata sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu lalacewar aikin wanda bai ba da gaskiya da Allah da ayoyinsa ba bai kuma yadda akwai ranar sakamako da Allah zai yi sakayya tsakanin bayi ba to aikin mai irin wannan rusashe ne muddin ya mutu akan haka tsirarsa da kubutarsa ya zama ya tuba ya bar wannan hanya kafin Allah ya karɓi rayuwarsa ya imani na ƙwarai ya aikata ayyukan kirki wannan kuwa amma inda ya mutu akan wancan tsari na ƙin yarda da ayon Allah to aikinsa rusashe ne ko me zai na kirki iya abin da ya ci a nan duniya iya arzikinsa kenan amma a lahira ba shi da rabo kamar da ya tabbata a hadisi cikin sayi muslim cewar duk wani bawan da bai ba da gaskiya da Allah ba kuma ya zama yana aikata ayyuka na kyawawa ina ci da mabukata ina taimakon masu rauni ina wato ainihin gina hanyoyi a sami inda za a bi ina abubuwa da ake ga cewar ai wannan aikin aikin musulunci ne to iya abin da ya ci na abincin da Allah ya bashi a nan duniya shine sakayyarsa iya iskar da ya shaka da Allah ya samar a nan duniya shine rabansa iya abin da iya cimmawa na wani arziki da ya sa sutura i tsofar ko makamancin haka i shiga mota mai kyau i auri mace mai kyau i zauna a gida mai kyau ya ci rabansa amma a lahira da sakayya in yaje ba zai tar da komai ba wannan ayyukan da Allah ya kiyaye sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa bayan Allah za su haɗu da Ubangiji a ranar alkiyama domin yin sakayya gare su akan ayyukan da suka yi wani aya ta tabbatar mana haka shi sa ma Allah ya ce wanda suka ta wannan rana to ayyukan su lalace kenan wanda suka gaskata wannan rana su ne ayyukan su za su yi musu amfani sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa a ranar alkiyama sakayyar da Allah zai wa bayi sakayya ce ta abin da suka aikata a nan duniyar ayyukansu da suka gudanar su ne abin da za a duba a ba su sakayyar abin da suka yi sau da haka tashin alkiyama daga cikin hikimomin wato an samar da shi a bibi ayyukan da bayi suka yi a nan duniya a baiwa kowa sakayyar abin da yi in gari ne ya ga kyakkyawa in mummuna ne ya ga mara kyau allah ya kiyaye mu bayan haka sai allah subhanahu wata'ala ya ce واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijilan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin ma'anar wannan aya a takeice Allah yake cewa wattakhadha qaumu Musa mutanen annabi Musa sirriki abin bauta min ba'dihi bayan tafiyar annabi Musa da rabuwa da su da i zuwa ganawa da Ubangijinsa don karɓo littafin da za a shi da saƙonnin dokokin da Allah yake so bayi su tafi da rayuwarsu a kai to a daidai wannan lokaci sai suka riƙi suka sama wa kansu min huliyihim daga kayayyakin kwalliyarsu 'yan kunne sarƙoƙi awarwaraye zabbai zobuna an gane ko zabba suka wato ainihin tattara irin waɗannan suka samar da ejilan wato abinan ɗan maraƙi jasadan wanda yake gashi da gundarin wato hoton ɗan maraƙi na waɗannan abubuwan da aka narka aka ƙera lahu kuwa sai ka ji yana wato ainihin fitar da ƙaraji da kuka irin salon kukan ɗan maraƙi tare da cewa ƙera shi aka yi daga kayayyakin kwalliyar da aka tattara guri guda aka narka aka samar da shi an yi wato ainihin to mutum mutumi shi ma za a ce masa koko na dan maraki an gane ko sai aka samar da wato kwafi hoto na wannan dan maraki daga waɗannan kayayyakin kwalliya Allah yake cewa alam yarau annahu la yukallimu shin wai ba su ga cewar wannan dan marakin da suka samar daga kayan kwalliyar da aka wato ainihin narka aka samar da hoton dan marakinsa yake bada kukan ɗan maraƙi ba ba su ga cewar baya iya zantawa da su baya iya musu magana yau ko da saniya ce mai rai suka ajiye ya za ka fahimci magana saniya kana mutum ya za ta fahimci magana ka tana saniya ba zai yi ba Allah bai tsara haka ba mutum baya fahimtar maganar wato ɗan maraƙi dan maraki baya fahimtar maganar mutum sai dai yanayin wanda za ka irin na tsawata wa dabba ya ga ka ɗau abin doka Za ka da karga yadda kake so ibada eh, da iyaye nan amma ba dai ka ce yanzu yau mun tashi daga nan ba za mu tsaya ba sai mun je wato anin kogin kogin wato anin wudil za mu tsaya ku sha ruwa ba bai sa abin da kake ko ko daga nan mun tashi inda za mu ci ciyawa a garko za mu tsaya ya san abin da kake faɗa ba zai fahimce ka ba to yana ga kuma a ce wato an samar da sassaƙaƙƙe ko ka ci misali dai wanda aka narka abin kwalliya zinare aka wato ainihin mayar da shi wannan ka ce kuma shi za ka riƙa abin bauta Allah ya ce shin wai ba su ga wannan abin da suka rika abin bauta ba ya iya yi musu magana ba wala ya hadihim sabila ko ba zai iya shiryar da su hanya madaidaiciya subhanahu wata'ala yana ambatawa cikin wannan aya mai girma abin da ya faru ko yana faɗar abin da ya wakana gabanu isra'il bayan fitar annabi musa amincin allah ya tabbata gare shi zuwa ga ne ya tattara abubuwan da suke da shi na kayan kwalliya kasancewa ina da kwarewa da gogewa ta iya kira ya kera dan maraki daga waɗannan kayayyakin kwalliya na mata da ya tattara bayan ya samar da shi a zubin salon dan maraki sannan kuma dama ya yi danka ta gurin da manzo ya taka ya wato ainihin sa a ciki kamar yadda matsafa suke tsafinsu mana da har yanzu matsafa ba su bar annabin musa ba da burbushin irin waɗannan abubuwan a tare da su a ce ka je in mutum ya wuce ka ɗebo ƙasar da ya taka ko a ce ka je ka ɗauko kayan da yake sa ka gutsuro wani abu daga ciki ko a ce ka je inda an yi masa aski ɗebo ko gashi uku ne ko hudu ko bakwai ka kawo ko wani abin da ya kama da haka ko an mai yankan farce tattaro yan gutsatsarin farcen da aka yanke ka zo mana da su irin da yadda masu tsafi suke ka to gashi an kera dan maraki kuma an ɗauki wato ƙasar da manzo ya taka an watsa a ciki an gauraya dan a samar da abin da zai rika ba da amo sai zamanto in an zunguruwa na ɗan maraƙi sai ka je yana kuka irin kukan ɗan maraƙin gaske tsafi yana aiki Sauki burutsu tana amfani tana tasiri ga wanda suke wannan guri to wannan abu da ya faru ne Allah subhanahu wataala yake ambata mana cewa bayan ya samar da wani dan maraki sai ce to ai abin da za a yi uwa annabi Musa da ya tafi ke ta faman daukan wani lokaci ya tafi ganawa zai je ya dawo ubangijin nasa fa da ya tafi nema gashi nan eh hada ilahu Musa fanasi eh, kuma ilahu Musa fanasi wannan fa shi ne ubangijin naku abin bautar ku ko da annabi Musa shi ma annabi Musa mantawa ya bar Allah anan ya tafi neman sa saboda haka zo a ci gaba da bautan wannan kafin annabi Musa ya dawo za ku ji kuma ya dawo mai zai faru da haka da annabi Musa yake cewa da wato dan uwansa annabi Harun wa asli wala tattabi sabilal mufsidin ashe dai har yanzu da mabannatan a tare da su ga samiri abin da yi saboda haka Allah yake cewa alam yarau annahu la yukallimu wa la yahdihim sabila ba su ga wannan dan marakin da suka sassaka suka rika abin bauta baya iya yin magana da su ba kuma ba zai iya amfana su shiryar da su hanya madaidaiciya ba to malamai suka ce wannan tambayar da Allah tambaya ce ta muzantawa cewar akwai gailanci da dolanci da kidahumanci ga wanda zai riki gunki a matsayin abin bauta abin da aka kera kai kasan abin dan kunnen matakka ne awarwaran yakka ne da sarkar wato ainihin kawarta aka tarkata guri guda aka narke aka dunkule guri kuza aka yi masa siffar dan maraki kuma dan yana fidda wani wato ainihin yanayin mo wato anin ɗan maraƙi shi ke nasa ce ya zama allan bauta kuma kuna da bukata ba mai iya gaya masa bukata shi kuma in wani abu yake so da zai yi so wani abu ba mai gane abin da zai faɗi wannan ki dahumanci har ina to shi ne allah yake cewa shin ba sa gani abin da suka karɓa abin bautan nan bai iya masu magana ko ba zai iya shirya da su hanya madaidaiciya ba wani irin wauta ce wannan wani irin gailanci ne wani irin kidahumanci ne wannan to Allah ya faɗa haka don muzantawa gare su malamai suke cewa fito da ƙarancin hankalinsu da wautarsu Allah iya nan shi sa yi musu wannan tambaya tambaya ce ta ƙwanƙwasa da muzantawa da Allah ya ce ittakhaduhu wa kanu valimin ko sun riki wannan wato ɗan maraƙi abin bauta kuma sun zama azzalimai sakamakon haka da farkon aya da yace haza ƙaunin musa malamai suka ce aka kalli zubin ayar a farkonta da kusan ta da aka ce haza qaumu Musa da kuma aka ce ittakhadhuhu wa kano zalimin sai aka nuna a dunkule baki ɗayan suka haɗu suka riki wannan ɗan maraƙi a matsayin abin bauta tare da cewar asalin wanda ya samar da abin bautar samiri ne ba a ce samiri ya riki ɗan maraƙi abin bauta ba sai aka ce baki ɗayansu sun riƙi wannan ɗan maraƙi abin bauta ko sai malamai suka ce abin da ya sa allah ya yi haka saboda samiri da ya fara samar da shi ɗaya ne shi daga cikinsu sai aka kalle shi a matsayin maɓannacin da ake jin maganarsa aka biya masa akan ɓarnarsa sai aka ce ittakhadhu ko ka kalli maganar cewar abin da ya faru ce ai ko da ya zo ya ce musu ga allan kunan allan annan musa suka karba suka yadda haka ne to su ma da su da shi sun zama ɗaya an fahimta sau da ya kamata a ce hankalinsu ya musu amfani su to kai banda kai yaya abin da ka kera ka sassaka ko kuma ka kera daga wato ainihin abin adam mata kuma ka ce shine abin bautar mu ada ya kamata su ja to da sun ja sai a ce ittakhadha as-samiri kaza an gane to amma sai to su ma sun biye masa sun zama kamar shi to da ka sai Allah ya ce wattakhadha qaumun Musa to kuma ce ittakhadhuhu wa kanu zalim sannan bayan haka malamai suke cewa wannan aya dangane da abin da take koyarwa ta ne mana bayani akan jahilcin banu isra'il da wautarsu kasancewar sirri kiɗan maraƙi da aka ƙera daga kayan kwalliya ababen ado a matsayin abin bauta koma bayan Allah wannan ba ƙarama wauta ba ce da ƙarancin hankali da rangwamen tunani karki abin da ba zai amfani da kai ba matsayin abin bauta sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu duk wani wanda ya bauta wani Allah azzalimi macuci ne ko bai cuci kowa ba face kansa saboda ya dauki haƙƙin Allah da ya isa da kowa da komai ya cancanci a bauta masa ya wa wani Allah da bai kamata a bauta masa anan yayi zalunci shi yasa tarayya da Allah Allah ya kiraye ta da inna shirka la zulmun azim haƙiƙa tarayya da Allah zalunci ne mafi girman zalunci da ka ɗauki haƙƙin Allah ka baiwa wani Allah ka cuci kanka ba ka yi abin da zai zama maka mafita ba sai kai abin da zai zama maka halaka da ka to duk wanda ya bauta wani Allah ba Allah ba ya cuci kansa ya yi zalunci da ɗaukan haƙƙin Allah ya baiwa wani Allah Allah ya kiyaye to wannan shine abin da ya sauka na karatun mu ne abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mu